kalmali zahidu mutane sau da dama suna ɗauka mutumin da ya bar dukiya ya watsar da maganan dukiya ta ɗauka mai gudun duniya ne kalla al'amru laisa kazalika wa laisa kazalika fa inna tarkal mali barin dukiya wa idhara takhashuni da bayyana rayuwa mai taushi rayuwa ta garau-garau sahalun yana da sauki wannan bai da wala alaman ahabbal mata habis zufudi wanda ke son a yabe shi da gudun duniya a sauri akwai mai yadda ke ya gari ga facin ta dole ya samu ta koke ta koke da gangan zai gurza ta ta yage kuma ita fafa haka don haka nan barin dukiya garin ainihin rayuwa ta kaushi wannan yin rayuwa ta kaushi mai sauki ne ga duk wanda ke neman yabo kuma kula wannan ba shi ne gudun duniya ba duk kwanan da mutum ya maƙe shi ɗan ya gan shi ko ka shari'a ta gan shi afuwan shari'a na sane da shi duk kwanan da ya maƙale duk inda shi ɗan ya maƙe Allah ya tona masa asiri yana nan tukwai shawarar shaidan za ka gane ta a fili shin shaidan ɗin ne ya zo maka a sunanfa shaidan ya ƙasa mutum a zuci ko ku ne mutum ya zo zai baka shawara yana fara magana za ka gano shi sunan ba alheri yake nema kada shi ba sai da sun rabu biyu wani yana sani ya zo ne jefa ka inda zai jefa ka wani ko shi ma katako ne talla aka ba shi ya zo ya gefa maka in ba shaɗan ya ɗoro masa ko shaɗanin mutum ya ɗoro masa shi ne nan na ce sai ittaqullaha kuma Allah ba wai in ka ji tsoron Allah zai koya maka alifin bawun ba ba alifin bawun ne ba ba an ka ji tsoron Allah Allah sai koya maka haɗa jimloli ka iya nahau ka iya sarrafu yana ƙara fasaha a haka amma ba wannan ne bai don wannan wancan ce zan kuma na a gida in kama tsoron Allah in na sabon Allah wata rana zan a waye gari komai na iya da zai zaka ba wanda sai ka je makarantar labudda bai kisa sabil asbabi amma ka yi karatun ka dinga ganin gaibi Allah can ba min magana daidai ga shi sirri ne amma kai zaka ga alamomi wuri na kai matsala kana bin su kai da matsala za ka ji a jikinka wannan magana ba alheri a cikinta kamar ka ci gaba da binka kana da kakulanta daga ga inda aka shirya ta Da ga aiki ya taso kana kana wannan aiki za ka ji a jikinka bai ma ba kana nan kana kallon wannan da ka ce uku ba da asirin ya so to wannan ne da wannan takawa shine ilimin da ake magana ittaqullaha yu'allimakumullah amma ba za a koya maka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih da baka iya ta bayan yanzu zaka karanta ta kafin karanta ba wannan izini ne ba fahimtar da kai abin da zaka ya fahimtar mugu fahimtar mutumin kirki duk inda ita so sannan kana da kayan aiki hmm. akwai mu'amalolinsa inda za ka zauna da mutum na wata ɗaya da za ka iya fahimtar bugu ne za ka iya fahimtar wanda mutum na Allah ne wata ɗaya yawa kololuwa kenan shi lama wani wata ɗaya yawa kawai ma kan zama ganin da abin da ke sarkin ma ina zuwa take-takensa da menene dinsa da zirga-zirga dinsa da wane ne dinsa sai ko mutum fare-fare sai yawan yi kai wani akwai wanda kaushi ko ya koma ya dugulo gefe ya yi dugulo a wanda wanda ke don sana ce in ya nana tambaya za ka je ka mai ma'ana ta kullum daga wani kwan. sai wanda akwai wani abu in ma fahimta ake so ya yi to daga nan kuma sai yakin fahimtar Allah ike nufi ya zo ne da niyyar gini ko ya zo ne da niyyar ya rufa haka fahimta in ka kana zaune da mutum yi magana kaji, yi aikata aiki kaji a yi da shi nan kana kallo a dawo da shi haka kana kallo ka gan zirga sarari da ta za a zanen mai gini اتقوا الله يعلمكم الله فكما كان نضع تبين بنا هنا بينا هنا بينا هنا بينا فإن ترك المال وإظهار التخشن سار على من أحب المذهب الزهري فكم من راهبين راهبي نوى هو أن يينك بجماعة كتلا ثم الدين ya fita gari ya lizanci dukka wa kallalar mata'am ya rage abin da yake ci don ya zama furu ya zama wajiga-wajiga mutane da zuwa su ce gabawan Allah gaugayu ru'a'u hmm. dira ba dina wani جيري شيني بكرة الجيري بقى ودي أكي كوما كما أظن كو بو هو تبكر وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة ما يباشي يسعى يتيجي استنى يبو يسعى شيخ القرأ don ina jin abin da mutane ke faɗi wannan tsawon Allah ne kama sabaka dhikruhu fi kitabar riya'i wannan an yi irin wannan da yawa wala budda min az-zuhdi fi fudulil amwali wal jahi jami'an wanda kan da ike cewa kada ka ɗauki zuhudu barin dukiya ku a ah, barin ainihin abinci ah, mutum kan dama yakan yi watsi da dukiya ya daina ya rage cin abinci saboda ya zama wani abu yana neman yabo Ko menene zuhudu yace shi zuhudu kuma da wancan a ciki wala budda min az min fudul al-amwali daga ai dukiya fudul mutum ya dada sama da bukata walja duniya ke zama yana gudun duniya wurin matsayi ya zama mutum na neman yadda duk ya kike matsayi ya ya kice shi daga gare shi matsayi dai wani sananne yau ko da mutum uku su karɓi sai ka ga yana neman ya zama shugaban gudun sannan ba gudun duniya amma shi ko duk inda za a haɗu yana neman wani zama shugaban wani zama shugaban wani zama shugaban ba shi ba wannan shine gudun gudun fudulu hatta ya kumula suhud har isa cika gudun duniyarsa fi hukuki nafsi fa awwalu ma'rifati az-zuhd mushkil kun fahimtar gudun duniya yana da daurewa ina da wuyan ganewa don ba abu ne mai sauki ba sai da karanta shi sai da sanin sai da sanin eh rara du yanzu ɗauki ɗaya tukuna me za mu yi mu ɗauki malu eh to misalin ka ɗauki malu mutum sai ya zama yana gudun dukiyar neman suna ba shi ba neman a kana neman dukiyar da neman suna ba ba tsarin dukiyar ne da yawa ba wani gagan ta yi wani kuma haka ta ta wata jirgo masa sai ka gani da shi da dukiyar kamar ko dukiyar fodol ya zama ina neman gasan dukiyan ta mutashafu ko ita kanta duniyar mai take ce mace la'ibin walhau ta tafakurun fil amwali neman dukiyar da mutum sai ya zama wani abu amma shi mai gudun duniya dukiyar sa ya za a yi za ta da ina samun duk ina sarrafa ta inda Allah yake so shi sa kace abin yana da daurewa kaga fudulu da ƙarin in Allah riga ya kwata ya zube maka ba yadda zaka da ita ka je kan zaka yi sana'a yadda zaka samu wannan ka zuba kanka ba ta kinkashe su duka sun kai duka zaka kashe wani saboda kana gudun duniya hmm? ka sayo akuya ka zo ka aje tana ta aiko biyu biyu akuya na aiko kadona Allah ne ba wannan ya nomu wani sai mu ne mu kone ko in ka karba ka noma zai ga Allah ya yi amfani kamar dubo shi akai daga sama to ka ga wannan da zaka da shi ka da gani ba dukiya ce ne neman don kai gasa da duniya ba haka Allah ya kawo abun kana nema don nema amma ga shi afon Allah na ta son kudo shi na ta son kudo shi ba ka neman da ta inda haramta ko halatta ko shubha gangaro to shi kuma me ya daban to daraja neman daraja ta inda duk aka zauna za a gani mai neman da yana son shi ne zai zama shugaba kai ku kana yaki ce shugabanci kusan in yana ma da shi yana nema a wani shugabanci yana nema ya yaki ce in ka ga yayi yanzu tare da Umar dan Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ya yi shugabancin duniya za a ce ya zauna a kan kujerar annabi na wajen wata kafa amma in za a kirga masu gudun duniya sai an sa shi ta sai ka duba yan aka yi zama shugaban shin ya tara mutane ne idan ka zaɓe ne zan baka kaza an ka taimaka maka kai labari kana da kaza in kai abin nan kawai ka bari kawai za ka ga yadda Allah zai za ka yadda za a yi ba ka yi ba wannan yin haka ba wai kila wani dauka da wani na ni ba wanda nake da shi duk inda duniya take mai neman shugabanci za ka sami shi da wannan in ka zauna gidan ya'yan kuma za gani wannan na neman kaza a karya wancan wancan na neman kaza wannan na neman masu naɗin nan wannan na neman kaza wannan wane ne wani ina da sai kana da dukiya ke ya samu wata saboda zai ya samu da ya tsallake kaga wannan ai neman jahu ne haka ɗan ƙarami a tsakanin ma ko da misalin ka wuce ne wannan matsayin ɗin ko da a aji za ka ga mai neman monita yana ta nema ya kusa don ka je na tara yan wasu yan jama'a ta aika je kawai ka je ka samu ka je kawai ka je ka idara ka roƙo mana ka je kawai ofis ɗin principal ka yi kaza mene ne da a je a ladabi ne da ladabi amma ba ladabi ne shi akwai wanda ke nema ya karɓo littafi je ka yi ɗauko wani ne ya shiga ya fita saboda ake shi ne monita kafin a jima in bai samu monita ba zai samu prefect ai ka gane ma ne muna da wani yaro in zuwa makaranta iya gashi shi ce ya yi da ya tafi gida bayana zai rufe sai na ce masa ai tun da to na san yaron na ce masa je kawai ka wuce ya ce malam kai hakuri ba zan koma yanzu ba na ce ko me dalili ce idan na koma za a bani monitor ko tun da mata monitor ne a aji aka nemi shi a gida aka hana shi dawowa da ya dawo a oh, shi ya san rabin shekara bayan na amma ba shi rikici da su ya iya ba ya ce to aka ba shi aka ba shi rikici ya ce to ka fara zuwa aji ce a a a bari a fara cika ajin in an cika ajin aka daɗa ta zan fara zuwa sai aka gani wannan wannan bai zama abu ga misali da shi wajen gudun shugabanci eh? gudun shi kaɗai zama shugaba wannan magana mu ne daga sai shi bai nuna kuma bai so a'a kawai ne na fahimta daga gare shi kuma ya zai faɗa ne shi ce gaskiya malam in ka za shi zai san duk abu da za ka kai je ka yi kaza kai je ka zangaro ba aikin yake gudu ba a'a ya zama dai shi ne shugaba ya san haka hmm. Eh. eh wanda ba su da fahimta ah da ma wannan kafin misali iri wannan matsala sai an ɗauko layin shugabanci in aka ɗauko layin shugabanci shi ake karatu sunan kaga za a faɗi nau'insa nau'i nau'i nau'i yanzu ba ka gani ba kaman ko wancan wanda na ɗauko umar ɗan abdulaziz a ɗora shi aka yi dole shi bai so ba yadda ba a yi ba a wurin a fili inda ake naɗa shugabancin sai da shugaban tsaro ya daka wani ɗan sarki za a ce kai min shiru in ku ba haka ba su ranka yayi haka yanzu ba ni za a tsaba ya shirya dakarunsa ya shirya menene jinsa ya duka masa tsawaci mana shi mana tashi ka fi ba nema yi ba to ka ga ballantana kuma a ce wancan gwani wannan gwani wannan gwani wannan gwani gwana ya suka taru ga su nan a kan ka mu ka amma wanda kake son cewar a ce maka a samu a ƙauyenka kai ɗaya ne cancantacce kai ɗaya ne gwani kai ɗaya ne kaza to dole ka fito kai wannan haka yanzu ba ka ga abu hanifa ba a ce abu hanifa ya yi ba daidai ba an na an gabata masa shugabanci akai sau uku ina so ina so talewa sai da zaka an kulle shi haka ce za a faɗa lafiyarsa yace ba komai aka kalle shi aka fito da shi ake to wani kai ka fi cancanta ka ba kai ne ka ba kana da fafafa ka ba za a baka shugabancin alƙalan ka ba jini ne ka ba yake ban dace ba shugaban bai san yadda ke karya fashe sai murmushi je to gaskiya ne da kanka ka yi hukunci an taɓa samun alƙali makaryaci kuma a gaban jama'a ba jama'a ne na ordinary da za a kece da dariya a fashe shiga cikin matsalar tsayya tsayya haka da sauransu a kowa kawai ina tsaye ne auren ya shuru a batu kawai ko ne zai iya kuwa yanzu kowa a haɗe a na tunanin saduwa da Allah nan take yi duka masu ake su kawai kuke kotun can da shi an gama ya kan ka kashe da ne wakare shi ne ce mai da shi kuku kawai ta amma ka san yanzu abin da ke magana wancan zai su ce saboda an bukace ni saboda an kora ni saboda ba wanda ya dace a wannan garin din ni kaɗai zan iya shiga wuri kaza duk wanda yake gani ne ka biyar za ka tara bakwa ne ba lalle wannan zamani shi dai kowai yana da manufofinsa wannan shi ne amma wannan sai an dawo layin shugabanci amma ka dubi irin kafin ka dubi umaru radiyallahu anhu bai taɓa mafarkin zai yi shugabanci ba kuma akwai cancantattun ai amma su suna ga ya fi shi cancanta yi jawabi yi jawabi Allah ita taimake shi kowa ya laƙwam sai shi to gaskiyar magana ga mutum biyu ku ɗauki raya duk wanda muka sa a gaba lina faran zai fitar da mu da halin da muke ciki kuma za a yi masa biyayya ga umar ɗan khattab ga abu ubaida amir bin in duk wanda muka sa a gaba wa'annan ya ɗaga hannun su biyu lokacin umar ya fi da hannun sai ce ba zai yiwu ba kana zaune a naɗa wani mutum ni nema mu baya'a kamar wasa ɗaya ma ce nema mu baya'a majalisar gabaki da sai zama kamar yana faɗa wa kansa ne sai ce to wala ba ba haka na yi nufi ba haka ke to an gama Allah ya nufa to haka sai ko yanzu in ka duka mutanen kayan zan gaji sai kowa zai tafi ce na cancanta saboda cancanta ta saboda gogewa ta tun daga nan bai cancanta ba Yin wannan al'ummar da ake ciki mutum zai yi wuri ce na fi kowa na fi kowa cancanta a ce dai mutum su ce maka ka cancanta halin da ake ciki kila na an an tsakoko kun zo gari gari kafa kafa kamar yadda ake yanzu kuka je kuka yi mitin iku iku musulman ka ce ka ga majalisar nan ba wanda zai iya juya ta umbawa ne ba wannan injina ne wancan lauya ne wancan mene ne shi wancan ya yi gaba wancan shekarar ta gaba in an duba wancan ya taɓa rikita gari kaza wancan ya taɓa damalmala tsari kaza wancan an yi aran gama da shi a kaza sai a wace shekarar mu je a tawa ne kai ka mutu ka yi bore ka ce baka yadda ba ta inda sauran za a ce kaza sai a taru a taru a san yadda za ka tsallake wannan ana yin haka amma yi wannan ma dole ku koma ku haka dole ne a lungo ne aka haɗa ka ce kai ne ka fi cancanta amma ka fito kana yawo gari gari saboda cancanta ta sai abun bai yi ba kuma su ba ka suke ko yara aka haɗa ka shi kenan ko ma da zai gaje na fa ɗalibinsa nan ya taimake shi wancan ɗalibin a ƙasa masa ya taimaka maka wancan ya taimaka maka in an tashi za a yi kaza sai a yi magana wanda ya tashi dan abun nan ɗinsa zaga yana tura masa alheri ka ba alheri kaza saboda ce shi ne kuma yana bijintan da za a ce shi ne na kirki baya bijintan don addinin ya sama bijintan abin da ya zo hannun shi. to wannan shine jahun wala yahudi daga tambaya ne kila mai kawo watsar da tambaya to kaga fudulun wa'annan to banda wa'annan ma kaga akwai sauran bakwai din fudulu to wannan kaga biyu aka kawo a cikin bakwai to kowa in ya so ma'ana dai abin da ke so ice maka ba a samun zuhudu sai an yi zuhudu a dauriya to saba'an can in ka haɗa can shi ne ka samu gudun duniya amma don ka watsar da dukiya don ka watsar da riga mai kyau ka watsar da cin abinci a samu ka kukkurje ka koje ka yi ba ne ne ce kai zahiri ne wannan ba gudun duniya ne ba sai an haɗa waɗannan bakwai wanda ala ne misali ne وقال وقد قال ابن المبارك رحمه الله أفضل الزهد إخفاء الزهد fiyayyen gudun duniya boye gudun duniya wannan fa ya sa wani allon bakin hunhun shi ne ai gudun duniya ka ɓoye gudun duniya kada ka yadda ka nuna gudun duniya kake akwai misalin wani lokaci kana zaune kana kaza sai ma ka fito mutum ne yanzu ike kwada kasa da cikin duniya eh, ki da ka samu wanda ka fi cikin sa sai ka fita kana dinga ce musu ni ba kome ne ba ni ba kome ne ba ni me nake tsina nawa ni me nake tsina eh, sai da wannan kalli wannan ya kalli wannan neman suna kake ko ba yi mutum sai ya samu wanda ya fi su duka mafi yawanci a zahiri ya fi su sai dinga cewa musu ba shi ba kwane ba irin wannan ba za ka ce ni kowa ne ba ba za ka ce ni ba kowa ne ba sai ke shuru in gudun duniya ne kada ka fara rigar da za ta nuna ka kada ka yi gidan da zai nuna ka idan kuɗin ka samu wuce wannan gidan bai kamata ka zana cikinsa ba zai tona ka sai ka fahimta za ka yi shi da Allah ya baka ɗan gwagwadon kwandalolin da ya baka ka duba ka duba kai kai ɗan gidan tsakatake wanda ido ba zai dawo kanka ba amma idan isa ce maka ka wuce gidan ka za a waye ka koma gidan kafa kana menene a kaza ga inda ka je ka za ta yi sun ga kuma ke nema gudun duniya ka ɓoye gudun duniya kada a fankai ne gudun duniya ne khairul umuru awsatu shi yasa yake zama tsakiya ya fi komai wuya eh, gudun duniya ta ɓoye gudun duniya kada a gane gudun duniya kake kuma kada ka zama mulamatiya a yanzu tsaka tsaki abdullahi bin shi ne ce afadalu zuhudu ka kawo inda aka zauna ana tara ma a zato shi da cikin jama'a inda shi shiga jama'an ka ya yawaita kuma shi kuma zai tsaka shi kuma kai kuma fuka ka kuma gefe ka goma gefe ba komai za a yi da kai ba shiga jama'an wanda ka ce sai janyo a waye gari kuma ka ce duk abun da za a ɗan sai an tuntuɓe ka in ka ga wannan zai maka aika janyo ka fito ka in ka ga komawa gefe ya yi a ai wannan kaza na ya ce ka furmuta cikin su ka furmutsa cikin su kawai jiga kawai jiga kawai jiga kada shi kana ka fake doji ka fake kwan ka kuma haka to haka dai haka samu Allah ta Allah ya boye ka wa yabbagi an yi awwala fi hadha ala salasi alamati ya kamata mutum ya dogara bisa alamomi guda uku al'ula Allah ya farha bi mawjudi mutum kada yi murnan abin da isa ba kada yi murna sai ka dubi eh, umar dan abdulaziz rahimahullahu ta'ala wanda aka naɗa shi maimakon buki maimakon abin nan ai gidan fashi a yi da kuka yanzu yana kuka mata na kuka dan gidan farauta ne shi ba a rasa bayi ba a rasa yara ba a rasa kaza ba a rasa kaza gaba daya bayi suka ga mai gida na kuka matarsa na kuka maza da mata ko ya fashe da kuka sai bala'i iya sauka tunda yanzu ni ne a kan kujeran annabi aka gama kuka yi kafa ya ce to inda zai fara aiki yanzu zai saki matarsa saboda domin ba za ta iya rayuwar da zai yi ba ba wai ba zai yi aure ne ba a'a ita ba za ta iya jure irin rayuwarsa ba yanzu a koyaushe a gan shi a koyaushe a yi kaza ce to ba zan iya bayan ni na riga na karbi aikin Allah kuma zan yi shi iya raina kuma zan yi kaza zan yi kaza ta yi haƙuri ya ba ta saka da shawara ta ce a'a ta zaɓi abin da i zaɓa wani kila zai masa ƙaiƙai ka dina ta yi to sai dai ba zai iya faɗi ba to ai ya saba yi hatsara magana in aka ce wani ya yi kaza ka bincika ta suku annabi an masa haka lokacin da matansa suka yi bore suka ta daga nima sa'an ka ba nima ga kaza ba ai ba ai ma ga kaza ga kaza ga kaza ba ba ka ce kai ka so kam in duniya kuke nema da kyale-kyalen ta ku zo a yi muku sallama da duniya kowace ta je kai aurenta in ko Allah kuke nufi da manzon Allah to abin da ke wurin Allah shi ne fiye aka bi su guda guda aka yi musu haka sai ce to su ce sun zaɓi Allah sun zaɓi annabi ba wai sun zaɓa da baki ba nan gaba in aka samu buɗi sa ɗan tsintsinta a gaban jama'a a gaba da suka bari Suna san da cewar Aisha Ummu Salma in aka ɗauko dukiya aka kawo hakkin gidan annabin an aka ɗauko aka basu nan ake rabe shi. ummuna ta mutu an radiyallahu anha da riga mai faci facin su kwan lokaci har da fata ake kaga sun ji maganan Allah sun ji maganan annabi ba ana magana ne ta munafukai ana maka magana da baki zuciya tana kulle da wani abu ko kana magana da su aka ce maka a arziki na Allah ne ya zama ba da kuɗi nake a aman arziki na Allah ne to ƙarya ne ba ta yadda ba tana shiri nan gaba da za a ci gaba ta je har yanzu Allah bai kawo ba to ne zan mutu Allah ya kawo ka kaɗe Allah ya kawo ka kaɗe ga shi ina wuce an ce ka fashi ka kamo ka ƙi zuwa ka kamo to ni zan mutu ka gaba shi ya ce a'a nan baga ba na sai ne Allah na jira ya kawo in ya kawo ma duniyan in ta juya zan mayar da ita inda ta kullo don ta san da haka to wannan shi ne to na kanan nan kaga ainihin mutum ba zai murna abin da ya samu ba ta samu kane kana murna maimakon a yi ma jeje duk wanda aka nan ɗaji kamata ya masa jeje sai kuma haka wannan bala'i ya faru to Allah ya sauƙaƙe mutumin da ya zo murna yi maka murna yana shiri ne zai hau kanka ya ci abinci in ya gama murna da ba zai fito mai aka rage kada a manta da mu kalma da kalma kada a manta da mu in irin namu ya kullo muna nan muna jira karuna ba shi za su ce aka ba za su ce da kai ne za su halaka ka ne ko a duniyancin wannan da duk aka gama hayaniya gama aka raki tun ka ba mai ce ya fanka ka to da wurin Allah mutum ba zai murna da abin da ya samu ba wala yahzanu ala masafudin bai yin bakin ciki kan abin da ya rasa da samu da rashi a wurin sa daya kama kala ta'ala likaila la ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ba ku yin bakin suke akan abin da ya muku fauti wala tafrahu ba za ku murna ba bima atakum ka ɗauka don ka samu wani abu ka ɗauka wani kayan gabas ne ko oh, baka ji haushin su ba kuma baka Eh, so shi ba irin son abu da ke ce wani abu ne wanda Allah ya kaddara kamar na gari ya waye ko kana so ko ba ka ko bai ma daɗi bai ma ba gari ya waye haka da ke ke in ya zo ma shi ya zo in ya ke zuwa kana nan kana aiki kuma baka daina nema ba nan sai shafi asa ba yadda Allah ne ya tsara ma haka kake ta tafiya kai dai burin ka ka kabata wa Allah hmm.

ai wannan nadama ne akan haƙo da yi ba akan duke ne ba shi ba duke ta dabe shi ba abin da ya sa har aka hukunta shi ya ne shi yadda aka hukunta ya ɗauko sabuwar sa sabuwar gari ya ajiye sai sai sanda sawunta ya <laughs> samu motar sabuwa dal wannan hausa ne ke faɗin haka ya ajiye ka ya shiga gida ya fito ya sai gafawunta sun ɗauke hmm? ka gaba zai wani bakin ciki da ce bakin cikin da zai ba ya rasa mota ba sai Allah yi wa laifi Allah ka gafarta ne, Allah ya zai ya wannan din ya zai iya nan Allah nuna min laifi na kila in ka kallo ma da kansa in mai hankali ne zai gano ba shakka na yi wa Allah kaza ne na yawa Allah ka ba daga cikin lafuka na a shekara kaza na taba ka ba Allah isa wannan zunubi wannan rashin da na yi wancan zunubin ne to Allah ka gafarta min shi daga nan ya koma ya tuba daga gare shi tuba da ta ga wannan bakin cikin zunubin ne amma mota ba ta dame shi wanda aka dauke shi kada wani aka dauke masa wannan mota har gidan boka sai ya je kuma zai tafi yana cewa ya samu bokaye jahilai dinga ce musu mai na yi wa Allah gashi nan kaza kaza karshenta daga nan su ce matakka da kawuna ita ce da kwanan nan kayan sabon aurewa a dace kuma haka ne ce to ita ce ai yanzu in ba ka rabu da wannan matar ba hmm, kai kuma kana fanta to yanzu da yadda za a yi in abun nan da ke eto eh to sai dai a yi mata kaza a yi mata kaza a yi mata kaza daga nan kuma ka koma ka zama Allah ka mu ka rasa dukiya ka zama kafiri haka in bakin suke na aina dama zunuban ne kana cikin tafiya kai wani tun fiɗe farcen ka cire haka kuma ka zauna ka kalli farcen ka kanin ne za ka yanki ki to Allah ka fabawa to da ciwon ke damun ka ba Allah da ka fabawa ha Allah yi ladabtar da kai da wannan ya faɓa da yadda muka ɗauka muke ɗaukan arziki الثاني نبي وهذا علامة الزهد في المال وانا شيني علامة بدون دنيا أدوكيا الثاني نبي أن يستوي عنده ذامه ومادهه su zama ɗaya a sa mai zargin sa da mai ainihin da mai yabon sa su zama ɗaya ma'ana wancan na lissafta mugayen ayyukan ka sai din nan ka yi kaza ka kafa yin kaza kana kaza kawai kana yin shi kamata da shi wancan kuma yanzu yana ya ce kai ba wan Allah a wannan zamani ba irin wani ba wan Allah kaza kai banza da shi baka kuma yana yi ba to in ka kai wannan martaba shine ba ka neman girma amma har za a yabe ka kunnen ka yi ji ka ji wani daɗi har za a zazzage ka a ɓata ka tare inda za ka shiga kila ma ka rage abin da kake saboda wannan kai kai biri ne mai neman girma ne ta haka an yastawi a mu hu wa badihuhu wa hadhihi alamatu da fil jahi da uku an yi duk wannan ka duba sai gaba wanda muka tsallake kusan na shi shiga ciki a salisu kuma mutum yana ganin ba shi da ba wato bai ma gane karatun ba a salisu na uku an ya kona unsuhu billa ya zama tsuwansa da Allah ne duk wani abun da ke damasa yana zuwa wurin Allah an galinsa ya kwanta ka kwana cikin rigima wadda wata tana jiran ka da safe ka kwaso jiki ka zo cikin masallaci in ka zama da jangarin ka ya kwanta ka ta komai kaman ka fata shi wannan wata alama ce ta ainihin abin nan gudun duniya duniyan nan baka take da hankalinka ya sai nutsuwa a wurin Allah lokacin da duk aka ce ga masallaci an kira sallah lokacin hankalinka kaman a ce maka hutu ya zo kaman a ce yara ne ka turke su tun karfe takwas wajen sha ɗaya ka ce takwas takwas sha gafa minti talatin kowa ya je yi abin da zai iya yi mai tsalle ya yi tsalle mai kwanciya bacci ya yi kwanciya bacci mai lilo ya yi lilo mai bita ya yi bita yanzu kuna da yanci mulki talatin to haka sallar take wani hutu aka samu ana ce hayya ala sala za ka ji jikinka daga sama har ƙasa kamar ka tashi wannan alamun gudun duniya ne ba ta inda ne sana ce maka yau an tashi daga karatu ka ji wani wasai sai ce kai munafuki ne akwai nau'in nifaka tare da kai idan aka kira sallah ka ji jikinka ya mutu ka tafi da kyar ta kaddimu rijilan wata akhir ukhra kana da munafinci a jikinka amma a ce an kira sallah ka ji kaman kai fuffuke sama kuma da gaske har ka abin ya zo alhamdulillah ba ta liman kake ba ya za a kai na filar kafin liman ya zo ne a gaban ka an buɗe masallaci an buɗe masallaci sham sham kayi albana, kayi kaza ka shigo ka samu sabon farko yanzu muskilar ka samu farko ba zuwa liman ba mu in an kina sallah ai abin da ake tunani liman ya iso ko liman bai iso ba wannan wannan irin liman ne ba a sa masa lokaci ba ne ba shi ya ya ya ya ya ya a'a kawai yaushe ike zuwa haka sai yana zuwa karfe kaza to kana son ka zo wannan karfe da za ka faɗa ka zo kafin ya kafin wannan karfe da ka bai ka zo kai sallah sai ka gana ce an yi zalunci an yi zalunci oh wato addinin ba kai ke da shi ba a riga an faɗi kaza ba an faɗi kaza ka ɗauki zan yi wa annabi bai sallah bai ɗaya iri ɗaya wata ranta shiga wata ranta ta ja baya a yi a farko a yi a tsakiya matsalan a yi a karshe-karshe. haka kasancewar inda aka ce lokaci ya yi to hankalin na inda ke kai za ka bi ba bin ka ba a yi ba to ya zama mutum kwamfinsa ainihin kwanciyar hankalinsa yana wurin abu ana ce Allah to hankalinsa ya tashi dubu to ya kuma guda ɗaya zuwa ne tsawa ta same shi ta wannan shi ne alaman bai damu da duniya ba amma ɗan duniya ana fara kiran sallah gaban sa ya faɗi a ah, lokaci ma ya yi ne to mu ƙara sanan ko ko mu ƙara sanan ba yanzu za a yi sallah ba idan mutum ya zo masallaci ina liman liman ya iso karfe nawa ake sallah kaga lisanul hali na nuna kada mu yi zaman banza mu zo sha mai sa'a muna zuwa ana ji mu watsa yabon mu don kada mu cutu kada mu cutu a wurin ibada an yi kauna ɓansu hobillah wal galibu ala qalbihi galibani akan zuci halawatu ta'a yakan ji da'in bin Allah daɗin Allah idan aka ce maka ana wurin bin Allah lokaci zai kare ba sani ba ai sau da dama za ka iske masallaci yan cikin masallaci su kusa lokaci ai ba amma na waje yana gaba na ko a yi sallan nan yau ko za a yi sallan ko ba za a yi sallah ba lokacin ya yi musu tsawo ya yi musu tsawo ya yi musu tsawo na cikin masallaci na ta a ƙara sauri ka zamana ya za a tashi ba ƙarfa ba ya maganan nan wata magana tana da alaƙa da wannan idan ba a yi ta ba za mu samu abin nan ba ya a lokaci za ka kalla cewa lokacin ne ne lokacin sallan ba ina nan ba ya bai wuce ba saboda unsuhum billah fa amma mahabbatud dunya amma son duniya wa mahabbatullah ta'ala fa huma fil qalbi kal ma'i wal hawa'i fil qadahi ah, su son duniya da son Allah a zuciya bawa kaman ruwa ne da iska a kofi sun haɗu lokacin su ma akwai iska ba kun ce gas ɗin nan iska ne ba a cire a buɗe wannan gaskin a zuba ruwa a ciki ina ga kofi ba su haɗuwa da ruwa ku? balle wanki ana ma in an buɗe ma watsewa iki a da ji ba ba sale wurin ku ne eh? ba ku shiri da juna a buɗe gaskin nan a zuba ruwa a ciki na ga ɗan ƙaramin wuri ma in an buɗe a dinga sha yana ta mutawa daga nesa an ka tsatta a tara sai ɗauka ka ce a haɗa su aka ba yadda za a yi mai son duniya ya zama yana son Allah mai son Allah ba yadda za a yi zama yana son wannan duniya sai dai rayu a cikin ta kawai luka ba yadda zai amma bai ƙaunarta ba haka fala da yake fala yadda ta mi'ani abadan son Allah da san duniya ba faruwa kila li ba'dihim an ce wa wani su ilama afuta bihi zuhud wai zuhudu gudun duniya gudun duniya idan mutum zuwa ina zai kai shi ne eh, a gudun duniya ila ilal unsu billah a nan da ka kai martaban kawar da damuwarka da Allah to a lokacin nan ne komai naka ya kai ta kai martaba kenan قال يحيى بن معاذ رحمه الله الدنيا كالعروس ومن يطلبها ومن يطلبها ماشطتها والزاهد يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق فوقها yake duniya dai tamkar wata amarya ce gaban ya tsalubuha mai nemanta shine mai gyara mata kai mashe asalin musto ku ranar mu baka kisa ce mai mata kitso tunda kwalliyar mu kenan kitso to asali ku yanzu ba kitso ba yanzu zamani ta kai gyara gashin dama tsefewa ne ai wanda zai je ki shigar da ita wannan kwandon. ko ka shigar da raya kuke cewa ko menene ne kada ku amfani da kuskure dama ba sani ba labari ya ce ba ni irin gurgun labarin nan ka je da wani ya zai ce kullum sai sun yi faransa duk kwana ka ba sai ta je ta shiga wani abu in ko ba ta shiga wata wala iya gan shi to duk ita amarya wanda suka shiri mai neman ta shine mai gyara mata kai mai gyara mata gashi a kona na konawa a shafa na shafawa a tsefe na tsefewa a gyara na gyarawa a kwantar a tsayar ta shine mai neman duniya tsakaninsa da abun nan kafin ko dole wannan za ka haushi. wa zahidu mai gudun duniya ya fahimu wa jihaha shi ko yana shafa eh, injin oil a fuskanta ya ka zama ne min ba faron ba tsohon in an sa shi a inji an sa shi a inji ya yi duhu an zubar talabi ne a injin gwaji wannan man baki ke ku ai muna ganin son za mu je gona za mu kona wani abu gona zuwa mana da shi to wannan ka shafa mutum a fiska kafin ku idan za su shirya da duniya amma ya kace za ka shafa mata inji wari kuma tsohon ne sunan tsohon ne wannan ya shuran ta da. ya mutu da mutuwa mai baki kirin to shi ne mai shafa mata wannan a idan za su shirya wancan zai gyara mata kai wannan gashi wannan kuma zai shafa mata injin oil a fiska wayan tifu ha yana cire mata gashi hmm? sai zan kuma babu shiri ko albakashi ke da shi ai kan gaba zan shirya ba da ya kare kofi ya baha ya tsaga laifinta yana da zai rarrafa in ɗauko daga sama yi kafa ko yin da shi a ninke ya raba shi da biyu ya raba shi gida kuɗi duk rannuwan ta yi mata yi masu haka shi ne mai neman mai gudun duniya ya fata mata kaya fata-fata wal'arifu mai ilimi mustaqilun billah in dai masanin Allah ne ya shugala rayuwarsa da Allah an hada da duniya da za ka ai duniyan ce ya shiga malamai kada ka ce abin da malamai su ce na malaman nan suke shi ne shi ne sunna sai ka kwatanta yadda annabi yi shi ne sunna ko yadda malaman ku suke shi ne sunna shi dai annabi ga rayuwarsa sahabban fa ga rayuwarsu wanda suka karɓi kujera a farko ga rayuwarsu ga rayuwar abubakar ga rayuwar umaru ga rayuwar usmanu ga rayuwar aliyu ga rayuwar ɗaiɗaiku cikinsu kuma masu zaman kansu duk ga irin yadda suka rayu sun rayu rayuwa ta irin yadda rayuwa take yanzu aka canza aka ta a wancan shine wannan shi shine kaza saboda kuma mustaqilun ba an haya ɗauke kansa daga duniya ba abin da haɗa shi da ita fa hadha ma aradna dhikrahu min min haqiqati az-zuhd wa ahkami wannan shine dan abun da muka yanke za mu kawo shi na haƙiƙanin gudun duniya da hukuncinsa idza kana zuhudu la yatimmu illa bitawakkuli ko dai da yake gudun duniya ba zai cika ba sai da dogaro da Allah ولنشرع في بيانه ينظم جمع جنا توكل إن شاء الله تعالى